Asia? Ina mama Asia? Mama Asia? Iya Asia? Ba ya zo ya yi salama ba Ina mama Asia yake? Mama Mama Eh? Mama Wai wai nake eh, eh. Ana kira me faru? Ya kawo kaya Asiya ne. To me ta miki? Ka ja kunin sisa sosai fa. Wallahi ka ja ni Asiya ya zo ya fada misi ne zai cuba Asiya. Ke? Kin san ku abin da yake fadi kina da hankali kuwa? Ki ah. shigo gidan mutane kina zage-zage? Ne ne ne, akwai hankala, akwai hankala. Kana da fara can. Akwai hankala. Asiyan da ke nema aikin bata a can a waje. Ah. Ki je ki same ta a waje mana. Ah. Ai daidai take da ke. Kuma Asiya, ya lalata yin nan, ya pata Asiya, mama Asiya ya pata. to ki abin da zaki zai yi kuka da yi dole zai zaki kuka ke zaki kuka ba ita ba wallahi ta ba zai tana kuka ba ba zai tana kuka kan hasa ba sai lalata ce la say ye yebi white moto yebi ferry moto yebi beki yebi ja mama la la ta asi ya to shikenan ai dama ah. ku ha kuke da hasada eh. duk mutumin da Allah ya buɗa masa haka kuke ce mai dan iska duk masu kuɗin garin nan yawanci in dai Allah ya buɗa masa sai a ce masa ai dan iska ne saboda hasada da kyashi da bakin ciki ta Allah ba ku ba wane ne na hasada mini hasada hasidi hasada hasidi mini mi hasidi bai yi asidi ba Yayya Asiya ka jara Asiya Asiya ya san mu mu mama Asiya. Zo ki ko ki yi wallahi zo ki fita ko Wallahi mama Asiya ba ka yi. Ke kin isa ki ce ki wani abu ne ke? Ya ya ya dai. Ya ya ya dai kina ganin kin zo a cikin gidan mutane dan hauka. Ke ba ki da hankali ne? Ina ka ne? Zai da ba Asiya ni. Asiya bai ji mun gani. Da Allah tsaya. Iya mi kin taka doka. Ba a shigowa cikin gida. A yi rigima da masu gidan kin gane? Mm. me aka miki ke kika siya ki bari idan ta fita waje sai ki cakume ta a titi in ya so ki dake ta ko ki mata duk abin da za ku yi sai ku to ke ai yanzu abin da za a yi sai ke ki zo ki dokan mata ni tun da ai ke gida ɗaya muke da ke mun saba dama ba tsoron ku nake ji ba gaba daya. ko doka ba ta haukan ki ba a'a ni ko me yayin min zafi ba abin da yayin min zafi ba ruwa na ki zo ki fice daga gidan nan ke zo fita ba ko ki rena wa kanki wayo zo ki fita Yiri nan kai wayo. Zo ki fita da ce. Ah, baba kariya ne wannan ya. Ba za ki fita ba ko? Bai zai fita ba. Bai zai fita ba mama Azi ya man hukaci. Ba zai fita ba minini zai yi. Faɗa mu. Okay, assassin my love. Kana ta fito da gudu kuma. Ai da wannan faɗa maka ba Bataliya ce. Iya mi lafiya? Ka ta mai wanka mana. Mana zai wuce, zai wuce. Allah ya baki. To budurwata. Ni zan wuce. asiya asiya mai babban suna allahu akbar wannan kuma menene tagomashin masu zuciyar akwai ne kai alhamdulillahi kai farin jini daga allah naira dubu hamsin ga su ku sababi alƙalma kuwa Allah mun gode maka alhamdulillahi alhamdulillah umma wai ni kam nawa ne <laughs> albashin masu digiri ne ayo in sun samu aikin ba ko da yake ko da yake ga suna a gari face face sun gama aikin babu abin yi ko da yake ba ko ne yake gama digirin yan mura ba Allah ka tsare mu da sabawa kare ciyawa amin ya rabbil alamin amin to ki san me za a yanzu a'a rike da wancan hannun ki dan daga ki ki dan saboda halin tsaro eh yanzu mu shiga daga ciki mu yi budget in ji bature ya ce ai budget <laughs> ki danne sosai mm-hmm, ko da ki da wuka hannu na ba matsala makiya eh, <laughs> Allah mun gode maka arziki nufin ubangiji arziki nufi na Allah <laughs> farin jini daga Allah arziki daga Allah jahilci ya fa ka a lalle kuma, abin da nake son ki da shi kada wannan kuɗin da kika gani sa ɗaukan miki hankali hankalin ki tashi ko ranki ya faci tunda ba na Allah da annabi bane ba ba su da amfani aikin banza ne umma ko kaɗan wa'annan kuɗin ba sa gabana kuɗi ne fa da aka same su ba ta hanya madaidaiciya ba ta wulakantaccen hanya kuma ni da nake da future lokaci zai zo da ni zan samu kuɗi na ta hanyar aikin su ba ta hanyar fasikanci ba alhamdulillah na kwaji daɗi tun da kin fahimci gaskiya Allah ya zama gatanmu. Ta rayuwa. A kullum ka fita sai ka ci karo da wani abin da ka fi ƙarfin ka ga ya saboda Allah. Wace irin masifa ce irin wannan? Saboda Allah da annabi. Sifa. Haba, mun gida. kai ko da yaushe sai ka dawo dai da matsala cikin gida dai eh gode wa Allah wallahi ka ji tsoron Allah ka dinga wa Allah abin da yake baka to ni can can ce biki ne ban gode wa Allah ba gani nayi wani fa ba shi ma fa da karfin fa da kake da shi ya tsuhun nan fa guda biyar da Allah subhanahu wata'ala ya bamu wannan bai kai wannan ba wannan ya fi wannan haka fa isara ce ka don mu gane wai kai bai zaran an yi magana sai ki ce kafi wani kafi to wai kike nan dole dole ke saboda Allah sai kin saka mutum a wuta haba do Allah malam kana da motar hawa kana gungurawa kana neman ka da shi wani babur gare shi wani ma ba shi da babur din sai keke wani ma ba shi fa da keken haba malam in fa baka gode wa Allah ba fa zaka gode wa azabar shi ina da mota shi kenan ai ta faru ta ƙare ita ma ƴan ƙurƙurar da nake tukawa ba gashi nan ba ta tsaya ba shi kenan ba gaba ɗaya ta tsaya yau ta cije sai kuma me baki na lillahi wa inna ilaihi kai kai jama'a na lillahi wa inna ilaihi raji'un masu ya'ya albarka yaya ashe kina ciki eh na dawo Na ji kana taba gana baban mota ta lalace ko? <laughs> Wallahi motar da ƙyarfa yanzu dai na samu an ja ni an kai ni wani garejin na ajin motar. Wallahi motar gaba daya kai kai Allah mun gode maka. To an dai mun lissafi za ta ci kuɗi wajen kusan dubu ashirin ake nema kafin motar nan ta tashi. To baba me zai ana ba za ka yi wa kawo magana ba? Akan me zai wa kawo magana? ya siya mai mota sannan ko mota ma ta lalace shi zai gyara masa ai abin yayi yawa faɗa mata da tunda ita ai da ka take take take tunani baba mun ɗazu saurayi na ya zo ɗan gidan kwamishinan gonan nan ya bani kuɗi bari in je ɗauko maka kuɗin ka je ka biya kuɗin gyaran mota a haba Allah wallahi kaji kaji kaji albarka kaji aliyar Allah ka Allah miki albarka ina zuwa mala mala Allah ya mata albarka daga cewar an bata kuɗi yarinya ba sana'a take ba ba komai ba haka kawai su tarin wallahi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah fa wai da ka kike tunani ne baki ji abin tace bane shafe saurayin ta ne bata eh ko ko shafe ta sato su ballantane kice ne kice na na na ci kuɗin sata yanzu malam kana da tabbacin ta halaliya aka samu wannan kuɗin eh ke da yar bakin ciki ce wallahi to saboda ba ku da shi shi isa mai shi yana so ya bada kina yin bakin ciki akai to ki hana shi i karba in ya so idan ba sai karba ba mu muna da amfanin da zamu yi da kuɗin wallahi ki hana shi i karba mu ba wani abin bai karba ba in ya so idan bai kar. kawo in ya so idan ba zai karba ba mu zamu yi amfani da abu a'a wa ni in ji miki ba zan karba ba ita ma wallahi bakin ciki kin ga kin ganta nan lokacin da nake neman auren ki me ban yi eh lokacin ludayina yana bisa dawo wanne irin kuɗi ne ban baki ba haba haba a rika ta baban nan da wakali do Allah do annabi Allah isa ka miki da alkhairi ya amin baba ka do to kin gani ko na kin ga haihuwa ta rana shine ai Allahu akbar Allah miki albarka alhamdulillah na gode wa Allah subhanahu wata'ala da kika fahimta kika kuma gane menene Allah ya kyauta kawai